من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه سو بلوغ المرام za mu tashi a babul hafi ala khushu'i ko babu hath alal kushu'i fi salah babin da ke bayani akan kwadaitarwa wato alal kushu'i akan khushu'i a cikin sallah wato hararo zuciya zuwa ga ubangiji ta'ala tare da natsuwar gaɓobi shi ake cewa kushu'i. mutum zai sallah ya zama duk ya yi paying attention to ubangiji ta'ala ta yadda tunaninsa ba zai dinga yawo wasu wurare ba to wannan shine khushu'i da ma sallah in suna sallah Allah suka fuskanta kadai kuma eh, gabobin su a cikin natsuwa ba sa wasa baya sallah yana sosa can yayi haka ya dinga wasa da gemu ya dinga kaza ko yayi haka ko ya dinga wasa da kafa ya motsa haka ya motsa haka duk wayannan eh, tunafil khushu a cikin sallah an gane ko wannan shine abin da ake cewa khushu'i fuskantar Allah ga baki daya cikin sallah tare da natsuwar gabobi shine ta'rifin sa da ka yi akan ma'anar khushu'i an gane go akwai hadisin da suke kafa hujja da shi musamman masu fikihu hadisin al-khushu'u fil qalbi wannan al-khushu'u fil qalbi hadisi ne mawquf ala aliyin radiyallahu ta'ala anhu wa huwa za'if kuma ma'a da'afihi fa huwa ma'a waqfihi fa huwa suna kawo wannan hadisin sosai kamar yadda suke cewa hakim bai haƙi duk sun waito hadisin daga amma hadisin sa na aliyu bin abi talib ne laysa marfu'an an gane ko sannan akwai hadisin law khasha a la khasha a akwai hadisin da suka rawaito mai wannan lafazin wato ah, shi ma imamu hakim din da bai haƙi sun waito shi suna cewa wani mutum ne yana sallah annabi bai ganshi yana wasa da gemunsa yana wasa da gemunsa sai ce sai annabi ya kalle shi ya ce law a qalbu haza la khasha al jawarihu da zuciyar wannan ta samu natsuwa ta fuskanci Allah da gabobinsa ma sun samu natsuwa sun fuskanci Allah ibnu hajar ya kawo wannan ruwayar athar din a cikin fatawul bari lokacin da yake magana kan hadisin khushu'i na Abu Jahm shine yake cewa wannan yana nuna kenan bayan ya kawo wannan athar din kenan yace fihi isharatun ila anna zahir unwanul babin. zahir unwanul babin wato zahirinka yana nuna abinda zuciyarka take dauke da shi wato inda akwai akwai natsuwa zuciya da gabobi sun samu natsuwa to amma sai dai wannan hadisin da a ce ya inganta asar ne kuma shi ma na aliyu bin abi talib an gane ko asar ne wanda eh, gaskiya mawquf ne hadisin bai tabbata ba hadisi ne daga aliyu bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu saboda eh, cikin isnadin hadisin akwai rawi Muktalat. sannan illa biyu ma suka da afar wayar ta aliyu da ita أن الرواية ضعيف من أجل عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي وأن ذاك أنا يوم أمتهم لك بالناس لي كوي مسعودي المسعودي أسأل سنة عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي إنه مختلط اختلط في آخر حياته da kuma wa zahir anna man rawa hadha alhadith anhu inma rawahu ba'da ikhtilatihi don haka kaga kenan hadisin bai inganta ba sannan illa ta biyu shine hadisi ne mukhtalat abin muttarib hadisin fihi ittirab fi isnadihi don haka hadisin malamai sun da afa waɗancan hadisan gaba daya amma dai hadisan da suka zo akan khushu'i su ne daga ciki wanda malam ya kawo wanda sun tabbata su ya kamata a yi iktifa'i da su wajen tabbatar da wannan matsala ɗin, an gane go sai ce an abi hurairata radiyallahu ta'ala an hukala. daga abu Hurera Allah ya kara masa yadda ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi salliyar rajulu muhtasiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wato mutum ya yi sallah yana rike da kunkurunsa muhtasiran mana yana rike da kunkurunsa shi ma ya fassara ma'anar abin nan din shi shi ibn hajar a cikin yadda ya zo a cikin fatawul bari sai yake cewa wal abin da muttafaqun alaihi wal lafzu li muslim amma wannan lafazin da ya ruwaito shi daga muslim sai dai bukhari ma ruwaito wannan da lafazi sai dai muqaribun li hada to sai ce wa ma'anahu ma'anan muhtasiran ayyaja ala yadahu ala khasiratihi mutum ya dora hannunsa a hunkurun shi wato zai sallah sai ya haka ko ya haka duk da yadda zai rike kunkuru hasira shi ne kunkuru an gane ba to tana ce sallah muktasiran ba zai ba da kushe don kai haka kuma me yake nan a gani babu kushu'i a ciki so kaga wannan hadisi yana nuna kushu'i duk abin da zai kore maka khushu'i a cikin sallah karka ka yi shi shi ne dalilin kawo hadisin an gane ko sai ce wa fil bukhari ya zo a cikin sahihul bukhari an aisha daga aisha mawqufan amma mawqufan ala aisha an gane ko sai ce anna zalika min al yahud hadisin asali masruk shi ruwaito shi daga aisha asar din ya ruwaito wannan asar daga aisha radiyallahu ta'ala anha tace shi mas'ud yake cewa kanat takrahu an yaj'ala al-musalli yadahu ala khasiratihi ka gani ta bata wato ta karhanta cewa mutum ya sanya hannunsa mai sallah ya sanya hannunsa a kunkurun shi wata kulu innal yahuda taf'aluhu haka lafazin ya zo a cikin sahihul bukhari wa taqulu innal yahuda taf'aluhu dama shi ibn hajar ya kawo hadisin ne bil ma'ana athar din wa huwa maqufun ala aisha ta lam tarfa'ahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko saboda haka ya zama kenan lahu hukumun rafi kuma to da ba ta ba ta karhata abin da ba ta da dalili daga manzo ba sallallahu alaihi wasallam an gane ko saboda ka hadisin bai tabbata abin hadisi ne asar kai afon asar ne wanda ya tabbata daga aisha ta faɗi haka da cewa yahudawa suna yin haka a su kuma ka san annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewa yana so ya saba hu yuhibbu an yukhalifa al-yahud sai ce wa an anas ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم الأشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا تصلوا المغرب متفق عليه وانا حديثي daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza quddimal asha'u idan aka gabato da abinci abincin dare shine al asha'u fabda'u bihi ku fara cin abincin qabla an tusallu al-maghrib kafin ku zo ku yi sallar magriba to haka ruwayar ta zo ta zo imam bukhari ya fitar da ruwayar da lafazin Izawudi wudi al-asha'u wa ahadukum sa'imun in aka zo da abinci na dare kenan kaga da ya ce wa ahadukum sa'imun wanda kuma ya sake fito da abin cewa ana rufe na dare an kawo abin dare ɗayan ku na azumi to in dai an kawo abincin nan to kare ce ba zai ci ba sai ya yi sallah tukuna na ba. ya gabatar da abincin ya fara dan ci sannan ya je ya sallah shine sunna an gane ko so kaga wannan hadisin ma an zo da shi ne ana istidlalin sa shine duk abin da zai ɗebe ma tubanina da khushu a cikin sallah to ka kawar da shi a nan idan kana da bukata abincin nan ka tafi ka ce sai ka yi sallah tunaninka zai rinka zuwa kan abincin lokacin da ke sallah kuma ba a son haka to kaga musamman ma a ce ku da yawa za ku ci in ku da yawa za ku ci abincin nan ka ce ku jira ni je ne sallah tukunan da <laughs> to kaga tunaninka kan zai yawo sosai kuma karshen ka yi sallan bayan da ya kamata ba kana tunanin kada ka bata musu lokaci su fara ci baka ka gani alaikum assalam na fata an fahimta so shine dalilin zuwa da wannan hadisi a wannan babi ka gani so wannan kenan ya nuna kuma ba wai yana nuna dole sai magari ba sallan ko abincin dare ne kadai ba ko na rana ne misali ba an gama abinci kuma gashi za a yi azahar. kawai sai gashi an kawo abinci kuma kana da bukata sai ka fara cin abincin kafin ka je sallah haka ibn umar yake yi abdullahi ibn umar idan an kawo abinci an kawo masa abinci da magariba ya shigo gida sai ga abincin da aka sai bukaci abincin sai ya zauna ya ci yana ji ana sallah ya zauna ya ci abincin tukuna da ya gama sannan ya fita ya je masallaci ya samu abin da ya riska da lima ya ci ko yin haka din a tsere ma ko da rarraka ɗaya ne ka ci abincin kafin ka je shi ya fi sunna kuma shi falala sama da ka ce za ka bar abincin ka je can ka ta yawo ta yadda in ka ta yawo ladan sallan ka a rage ta gaba ɗaya abu wannan in ka zama masbuk ka samu wani ba'adun raka'at wannan layan usul a jira na fata an fahimta hasali ma wanda ma ya je ya samu sallah ya samu ma an idar da sallah masallaci ya je masallaci an idar in yayi sallansa masallaci din za ba shi ladan jam'i saboda kaga wannan duk kwadaitar da a zuwa masallaci a rinka zuwa masallaci ana sallah ka gani to kaga ka tsaya ka fahimci addini ka fahimci shari'a babu abin nan kada mutum ya rinka yamu da ka ko tunani kawai shi a tunani yayi wani tunani kawai shi kenan gina tunaninsa kan addini to maganin rafkanuwa ne ba kuwa ka gani in baka ci ba za ka yi rafkanuwa ko shakka babu an fahimta na ah, kuma wannan asar da ibnu umar din fa yana cikin bukhari asar da ya tabbata cikin kitabul khushu din da yaje shi ya kawo shi imam bukhari an gane ko sai ce wa an abi darrin al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu bai suna abu dhar jundub ibnu junada kamar yadda wasu malamai suke faɗa jundub ibnu junada haka yake sai ce me kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza qama ahadukum ila salati idan ɗayan ku ya tashi zuwa sallah zai yi sallah fala yamsahil hasa kada ya share ƙasa tsakuwa tsakon koyi da abin nan tsaka ƙasa da ke gaba shi inda zai sa goshi ya sujada in zai salla wa kada kasa wasu bisa ga al'ada wasu su za su salla ya sun sa hannu sun yi haka tukuna musamman ma an kaje ƙauyuka da sauransu duk za ga iyaye da mutane haka suke yi saboda an saba haka kuma akwai karatun wannan a cikin mashaba kuma galibi iyayenmu da kakanni duk za ga sun saurari malaman mazhabobi a da baya malaman kasan galibi malaman zaure masaba ce suke tafiya a kanta shi yasa za ga irin wannan duka suna suna yin haka din duk da hadisin da ifi an gane ko sai ce falayam sahil hasa fa innar rahmata tuwajihuhu domin rahama na fuskantarsa da wannan lafazin shine da ifi kaga nan sai ya ce rawahul khamsatu ibnu hajar ne ya faɗi wannan maganar rawahul khamsatu malamai guda biyar suka rawaito wannan hadisi da ahmad da ashabu sunan bi isnadin sahihin haka yace bi isnadin sahihin wa zada ahmad imamu ahmad ya kara wahidatan auda wato ka kara guda ɗaya ko kuma ka bari wato in za ma ya kama ka yi guda ɗaya fa in kana labudda fa wahidatan auda haka ruwayan imamu ahmad kamar yanzu zuwa cikin musnad shi imamu ahmad ya ruwaito hadisin a cikin musnad nashi amma shi wannan hadisin na rawahul hamsa din nan da wannan lafazin na idza kama ahadukum fi salati fala yamsah yamsah al-hadha fa inna rahmata تواجهه فهو حديث ضعيف من أجل أن في إسناده أبو الأحوص وأبو الأحوص مجهول أجا مجهول domin gata shi ibnu hajar a cikin takarib cewa yayi abul ahwas maqbulun bi ma'ana maqbulul hadith iza tubi'a wa illa falayyinul hadith in kaga irin wannan shine ake samun wahamin su malamai kan suna yin wahami shi kaga baraka ce bai sani bane wahami ne ya same shi har ya ce bi isnadin sahih kaifa yakunu sahihan wa fi isnadi hadha alhadith rawi majhul eh ku zama me me me me ma'anan ta'rifin hadith abin nan sahih eh dole dole ittisalu sanad adalun ruwa dabtun ruwa azabu shuzuz adamu illa to haga anan majhul ce masa aka yi majhul a wajen me kenan wannan a ba ittisal ba a cikin wayannan sharuɗa guda biyar ina zaka sa majhul rawul majhul fil isnad cikin sharuɗa biyar na hadisi sahihi ba an ce ittisalu sanad ai ta salu salu ba ruwan majahuliya a ciki eh al'illa a babin illa a ga wajen adal kenan da kuma dabt nan wuraren su ne dama su ake sa majahul to kawai kenan akwai matsala ba zai yiwu a ce kuma sinaduhu sahe. sai ga wani ya nakalto ya ce wannan hadisi ibnu hajar ma ya sa shi cikin bulubura in ka koma kuma cikin cikin tafhisul habir nashi juz'i biyar ne ya yi tafhijin wasu wasu littafin fikihu ne na malikiya wato hadisi a littafin wannan rafi kabir dama talhisul habir fi takhrij ahadithi abunan rafi kabir shi wannan hadisi ne na abunan littafi ne rubuta na fikihu shi rafi littafin fikihu rubuta a mazaban shafi'iyya to shi ibn hajar da ya tashi hadisan kurrin yayi wa takhriji bai taɓa masail ɗinsa ba fiqhiyya kawai hadisan da shi mai littafi yake kafa hujja da su akan duk masailul fiqhiyya da ya kawo sai ibn hajar ya bi hadisan gaba daya ya musu aiki ya takhrijin su kamar yadda mala albani irwaul qalil a cikin littafin da zamanarus sabil na hambaliya ne shi kuma ya yi taharijin hadisan kadai zalla cikin juzu'i tara shi kuma asalin manaru sabi na juz'i biyu ne ka gani to shi ma haka ibnu hajar yayi a wannan tafkisul habir da ya zo ya kawo shi ya ce abul ahwas majahul to ma kaga nan sai ya yi laƙin magana bi isnadin sahih kuma wannan shine lafazin abul ahwas to kaga haza inama wahima ibnu hajar fi tashihihi isnad hadha alhadith huna wahima fi bulugil mara an gane ko ko da haka wannan hadisi ne mai ganta ba amma ɗaya lafazin da ya kawo na ahmad don ya ce ai waza da ahmad ahmad ya ƙara a tashi ruwaya shi mu ahmad a ruwayar da ya ruwaito ya ƙara a ruwayar tasa ya ce fa'in kana labudda ba ƙala kai wahidatan auda asalin lafazin shi ne cewa shi abu zar ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda lafazin uh, shi wacce na ahmad ya nuna ya tambayi annabi an kulli shay'in hatta sa'alahu yace hatta sa'altuhu an masil hasa na tambayi annabi komai hatta abin nan shafe kasa ma in mutum zai sallah na tambaye shi qala sai yace dari wahidatan auda ka share sau ɗaya kawai ko kuma kar ka share ka bari in ya zama labudda ka shafe to ka shafe amma sau daya in ba sau daya ba zai wuce sau daya kai haka kai haka to ka bari karkai haka ya gaya masa a wancan ruwaya din an gane ko to wannan ruwayar shi shi ahmad din ba shi ba za'if domin dai shi ne dai li'anna zakar rawi shi ne a ciki dama shi yasa anan yace zada shi Ahmad kuma yana cikin wanda suka rawaito hadisin dama dama ya ce ba a ce akhrajul khamsa ba ko rawahul khamsa akwai Ahmad a cikin su to shi Ahmad a tashi ruwaya ya ƙara wahidatan auda an gane sai ya ce wa fi sahih ya zo a cikin sahihul bukhari sahihul bukhari ya zo a sahihul bukhari kamar yadda shi imam bukhari ruwaito shi haka imam turmuzi a muslim da turmuzi duk sun ruwaito shi ba bukhari kadai ba har da muslim da turmuzi duk sun ruwaito da da sa'i su asabu abin da ba duka sun ruwaito shi asabu sunan an gane ko adil mu'aikib wato daga shi al mu'aikib mu'aikib shi ma yana daga cikin sahabi ne shi mu'aikib galibi ana ce masa mu'aikib ibnu abi fatima mu'aikib ibnu abi fatimata shi ne sunansa addausi shi ma ɗan garin su abu huraira ne garin su ɗaya yana cikin wayar da suka musulunta lokacin da abu tufail ya je ya yi musu wazi abu tufail addausi a san su abu huraira duk daga gurin suka fara ji kafin shi abu huraira ya zo daga baya a shekara ta bakwai ya zo ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi wani abu tufail shi ya fara zuwa daga daus kabilar daus ya fara zuwa guna annabi ya karbi musulunci kuma ya tafi garin su ya dinga wa'azi a cikin kabilar su ko mutane da yawa suka karbi musulunci a haru wani abu tufail a dausi to shi ma aiki yana ciki aiki ibn abi fatima ta dausi shi ma dan dan kasar tasu ne an gane ko wato bararren bawan sa'id ibn eh, abil as ɗaya daga cikin almubasharu da biljanna bawansa ne yan tashi huwa maulan li sa'id ibn abil as an gane ko ya musulunta dama tuttuni <clears throat> sai ce wa aqama biha abdan afwan fa inna rahmata tuwaj ina ne muke ne an uqayb nahawahu wa iqib nahawahu irin wannan ruwayar shi mu'aqib ya ruwaito shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ko a ko da yake muna cewa na ce uqaibu o uqaiqib ibnu abi fatimata yana cikin wanda suka musulunta ta sababin dawar abu tufail a babban da shi don shi malamai suna cewa aslama kadiman shi tun a makka musulunta shi a tuda bawa ne dama na wani abul as kaga shi kuma sa'idu na abul as shi muhajiri ne saboda haka tun daga makka ya musulunta kadimar abubakar ma ya taɓa naɗa shi gwamna shi aiki. lokacin abubakar yana yana khalifa ya naɗa shi abin nan wanda yake minista ya shi ministan kuɗi ba gwamna ba ministan kuɗi ya naɗa shi ga gami amana ne kenan ya haɗa shi ministan kuɗi to shi mu aiki kamar yadda zuwa cikin bukhari da musulun da turmuzi da sa'i abu abu da maja da sauransu sun ruwaito cewa na hawahu irin wannan ruwaya din haka yi ruwaito ai la sahil hasa wa anta tusalli lafazin bukhari kenan la sahil hasa wa anta tusalli fa in kunta labudda fa'ilan fawahidatun kaga na hawa ku kenan ko da yace wahidatan auda a wancan lafazin da Ahmad ya kara a tashi ruwaya can sai yace fa in kunta budda fa'ilan fa wahidatan litusawwiya alhasa litusawwiya ko litaswiyatil hasa idan ya zama da sai ka share saboda inda za ka sa goshinka akwai matsala za ka iya cutuwa kaga shi ne ya zama da kaga akwai kaidi zama da to sai ka yi sau daya ka sa ka share sau daya to wannan lafazin shi ya inganta a haka an gane ko amma cewa fa innar tuwaji tuwajihuhu ziyarar wancan ruwa na hamsa mm. shi bai inganta ba saboda bin ajali abul ahwas an gane ko amma wannan lafazin shi ya inganta ta bukhari bi gairi ta'alilin? ba tare da ta'alili ba wato babu illa me illa a ta'alil anan bi bi duni sabab sabab allazi min ajalihi tumsahul hasa in buku banta ba a cikin ruwayan abul ahwas bai ce bai ta'lilin bai illa da ta sa ya ce karka share fa'idan rahamata to wannan shine ta'lil din to kaga ruwayan bukhari babu wannan ta'lil din domin wannan ta'lil din ziyadan ta'lil din nan shine za'ifi bai tabbata daga fikat gaba daya duk wanda suka rawaito hadisin ba su rawaito da wannan fa'inar ta'lil din fa'inar rahamata tuwajihu ba an gane ko ba zai yi rahama kuma ta zo inda za ka sa goshinka zai cutar da kai kuma ya zama rahama <laughs> an gane ko yawwa wa an aishata wa an aishata ya eh? so saura ji sai wani abami eh sai mu ƙara minti biyar ne akalla wa an aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce Allah ya da ita dama Allah ya yadda da ita sai dai muna cewa Allah ya ƙara yadda da ita ka gani wanda yake takaicin haka don kuma sai dai ya mutu qalat ta ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an iltifati fi sala na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da iltifati waiwaye a cikin sallah mutum yana sallah ya waiwaya haka ko ya yi ta dube-dube faƙala sai ya ce huwa ikhtilasun wannan fauce ne ya hu shaitanu da shaitan ke faucewa bin salatil abdi daga sallan bawa kasan ikhtilas akwai wani nau'i na sata da ake ce masa al-ikhtilas shine masu kwace kana tafiya da kayanka ko jaka ko abu sai a sai barayin sai zo ko a kan abu hawa ko a ƙasa sai fusge sai ruga to wannan satar shi ake cewa ikhtilas shi ba a yanke hannu a kansa saboda in ka rike kana tafiya ba hirzi ba ne <laughs> ba hirzi bane wannan babu babu abin na kansa eh? sai dai ta'ziri ta'ziri za a yi masa to shi ne ce ka yi eh, mai eh. eh za ka yi dirkan shi in ka jawo shi ka bi shi ka kama shi ka kwace abin ka kan naushe shi ko ka male shi kaga shi ne ka ta yakka amma kada ka tara masa mutane a masa illa don kana da haƙƙi akwai haƙƙi in dai har ka tara masa mutane suka masa abin sai dan mutane suka zo ba tare da abin da sababin ka ba to wannan ka gani su kuma ya su dauki nauyin wannan saboda ba shi da ba dalilin zai sa a yi masa illa saboda fauce da yayi ko sata ma yayi in sata ma yayi a hirzi ayi ba a ce a masa haka ba amma saboda dabi'a ce ta jahiliya shi yake tana so hatta cikin musulmi rawahu al-bukhari kaga kaga shi shedan ya dai ya kokari dai tunda ka ki ka matsa sai kai sallar nan bari ya kwace ma wani abu da lada shi yake sa kana waiwaye sai ce kalli can akwai wani abu sai ka kalla wani abu za ka ji kamar wasu wasu ake ma zuci kamar wani ma magana kalli can akwai abu rawahul bukhari walil tirmizi tirmizi yana da wannan wayar bukhari ce ruwaya ce kaga babu matsala haka abu dawud da ma rawaito shi da tirmizin kansa da nasa'i din abu da ba shi ya ce idan ya samu ruwaya ta wajen bukhari da ya yakan takaita da su ba sai ya buci sauran da suka ruwaita tare da shi su ba amma su ba sun ruwaito hadisi irin su turbuzi da abu dawo da da sa'i da sauransu sai ce wani turbuzi turbuzi yana da wata ruwaya shi imam turbuzi yana da wata ruwaya a wasahu kuma ya inganta shi ruwayar daga anas ne wadda ruwa ta turbuzi ba daga aisha ba ya shi turmus ya ruwaito hadisin daga anas dan malik laisa an aisha an gane ko so kaga na bai yi ishara ba ko akwai wanda ya ishara cikin ku naku da ya ce walid turbuzi was a ba iyaka ba eh shi ne shi ne iyaka ba shi ne tirmizi a wai misali ya yi ishara zuwa ga wanda ya ruwaito a ciki kwakwai wanda ya kawo nashi yawa da wasu wasu nuskokin babu wannan an anas din ne ibnu abin sadani a cikin subulu salam shi ma ya samu wahabi saboda ya yi amfani da nuskan da ba ambaci an anas ba kuma bai koma zuwa turbizi ya shi ba sai wadatu da haka ya ce wali sai ce ai an anas an aisha sai sai riskar da shi kawai da na farko ruwayar bukharin can tun da bukharin can kuma turmuzi ma ya ruwaito shi shi ma daga aisha din amma shi turmuzi ruwaya biyu gare shi akwai ruwayar aisha akwai kuma ruwayar anas wasahu kuma ya inganta wannan ruwaya din da ya ruwaito daga daga abin nan anas ya ce iyaka ka shaidinka walil tifati fi salati da waiwaye a cikin sallah wato ka shaidinka ka kiyayi waiwaye a cikin sallah fa innahu halakatun domin halaka ce fa in kana labudda in ya zamo ba makawa sai ka yi waiwayen nan to fa fitta dawo ka yi shi a cikin nafila sallar nafila la fil faridati akwai naku ya cika wannan to ji ma a cikin turmusin da na same shi na abin nan ya cika ko lafil faridati ba a cikin farilla ba amma hadha hadithu da'if hadithu da'if li'ash saboda me saboda shi turmus ya rawaito wani hadisin daga anas kaga na farko ne matanin fihi da kara me bambanci tsakanin eh, farilla da nafila in bai cin niyya wanda hatta ma Allah subhanahu wataala da kanshi kamar yadda zuwa hadisi Abu Hurairah ta cewa annabi yana cewa in abbi ciki awwal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah wato fil huquqi bainahu wa Allah kenan amma akwai ruwa ta zo awwal ma yuhasabu bihil abdu fi dabi ko fi dima'i a wannan lafazin sai malamai suka yi jami tsakanin hadisan cewa wannan fi dima'i ai eh, fi hukuk bainal adamiyyin haƙoƙi tsakanin mutane tsakanin su junansu farko abin da za a bincika jini wanda ya kashe wancan ya raunata wancan ya yi kaza zulman to sai an fitar da haƙƙi amma tsakanin Allah da bawa farko abin da zai bincika abin da na sa ka yi to sallah zai fara bincikawa so kaga kenan babu cin karo don wani ya zo yana kwara gwarawa ya ce a ah, wannan fidima din nan khata kuma ya ce tabbatacciya sahihiya ce wai khata ne wabin da aka fi sani shine eh, asala sala ba fidima'i ba <laughs> kaga kaga matsala shi ne koma ya abin nan ba kamar yadda wani yayi baya yana wa'azi yake cewa Allah babu inda Allah ya ce zai cika aljanna sai wuta kawai Eh, la'amla an da jahannama jini wannan shi ajma'in ce duk ayoyin kasan a cikin kur'an ne ba za ka samu la'amla an da jahannama abin da jannata ba to sai ce kawai babu inda Allah ya ce gaba ɗaya kawai meye ne ake cewa eh, karkab kawai ya abin da ya ce babu inda Allah ya ce zai cika aljanna ga abu kaga da ya koma hadisi riwayar muslim da ya gane cewa ga hadisi na annabi ya faɗa kuma hadisul kudusi zai wa wuta da aljanna su yi jayayya wuta ta ce an cika ni da jabbarun wal mutakabbirun eh, tana alfahari da aljanna ce ni jabbaru da ne da almutakabbiru da a duniya su aka cika da su ke kuma du'afa'u wal masakin ya aljanna shi ne suka yi ta jayayya suka yi ta abin da shi ne Allah ya kira su kaga wannan wani abu ne wanda gaibi ne imani kawai za ka yi to Allah ya sa wa aljanna baki ya sa wa wuta baki su yi magana ya ce me kuke jayayya ce ai gashi gashi gashi ya ce a ai innama antinari azabi innama anti azabi ya kalli wuta fa qala lin nar innama anti azabi u'azzibu biki man asha ka gani wa anti fa qala lil jannati wa anti rahmati arhamu man alayya kaga wa kullum min kuma alayya mil'uha kowannen ku yi alkawari a kaina sai na cika shi yasa a ruwayar a wani lafazin sai annabi ya ce bayan an zuba kowa a wuta wanda suka shiga wuta sun shiga nan aljanna kuma an zuba duk wanda cancanci aljanna ya shiga an fitar da duk wanda za a ceto shi daga wuta cikin wanda ba su kafirta ba su kai laifi aka kona su an wanke su a ma'ul jahannamiyun wato a ma'ul ah, haya an kai su aljanna kowa an bashi aljannan shi ba wani saura da za a fitar daga wuta kuma sai arna da munafukai da yahudu da nasara da maguzawa su ne kawai a wuta ta kulle kofa kirim aljanna kuma fa ya buka minhu fadlun har yanzu sai an samu space wasu wasu gidajen aljanna ba kuwa? kuma a ciki ga hurul aini ga komai akwai su a ciki dama duk aljanna a yanzu haka akwai su da hurul aini duk gida kammalalle dama sai dai ka je ka shiga kawai ba kulli za ba kawai ka je ka shiga ko bayan gama <laughs> ba ka bukatan ka je neman aure ba ka bukatan ka je ka yi kaza ka yi kaza <laughs> ba kulli za ba kawai ka bude ka shiga <laughs> ka gani to can din akwai ya bukamin hu fadlun to shine annabi da yake cewa Allah zai halicci wasu jama'a a lokacin take za a halicce su mutane a ciki aljannan da su kaga kaga labarin Allah in aka halice ka an gama da kai karka ce yaya yaya kaza ya kaza kaga wayan can ma ba su ma san duniya ba ma ba zai san wahalarta <laughs> kawai an halice su ne kawai sai aka sa su a ciki yanzu kai zaka ce don me yaya haka eh yaya haka wannan yaya haka yahudawa ne da nasara suke faɗar haka su ne suke shi da Allah yaya haka annabi ya ce tsakaninmu da mutanen farko da ranar tashin kiyama kamar daga la'asar ne zuwa faduwar rana wato abin da ya wuce misalin abin da ya wuce na duniya da abin da ya rage a tashi kiyama kamar tsakanin la'asar ne zuwa faduwar rana a lokacin annabi yake faɗa wato a zamanin da annabi yake wannan magana daga lokacin zuwa baya farkon duniya to kamar daga safiya ne zuwa lokacin la'asar abin da ya rage wa duniya shine daga lokacin fa abin da ya rage wa duniya bai wuce daga la'asar zuwa magariba ba zuwa faɗin rana abin da ya rage kenan to yanzu kaga an ɗan ja daga lokacin annabi zuwa yanzu shekara nawa wajen dubu da ɗari nawa <laughs> yanzu wannan ma daga bayan hijira kenan da a makka an yi shekara sha uku to in ka ɗauki sha uku nan ka haɗa da wannan talatin da takwas ɗin nawa zai baka hamsin da daya to kaga da hamsin da daya kenan yanzu abin da ya wuce to shi da yake cewa eh, yahudawa an ba su aiki daga safe zuwa rana zuwa azahar sai suka kasa sai allah ya ba su kiradi daya na lada da Sara suka kama daga azahar zuwa la'asar suka kasa sai allah ya ba su kiradi daya na lada sai musulmi suka zo suka fara aiki daga la'asar zuwa ba da suka gama sai allah ya ba su kiradi biyu biyu su musulmi yan gata saboda albarkashin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato duk da rashin dadewar mu da rashin kwarin mu abu sai Allah ya dinka mana lada tamkar kamar mu yi tsawon rayuwa irin da waɗancan da baya da suke dadewa a duniya su da mutum sai shekara ɗari ma mai ciwon kai ba kuma mutum zai shekara ɗari biyar ɗari bakwai ɗari takwas a duniya to kaga to shi ne sai suka ce wai allah yaya haka mun yi aiki lokacin da muka yi ɗiba mai yawa muna aiki mun fi su daɗewa muna aiki kuma an ba mu lada ɗaya giradi ɗaya ɗaya su kuma kawai daga la'asar fa zuwa magariba kawai ka ba su giradi biyu sai ce ah fa qala Allahu azalamtukum fi haqqikum na zalunce ku a haƙƙin ku suka ce a ah, la baka zalunce mu ba tunda haƙƙin mu ka ba mu da muka yi aiki sai ce to innama hadha hadha hadha abuna fadli a gani ko otihi man asha'u falalana na ne da nake ba wanda ga dama kenan saboda ka na ba su kawai shi kenan ku kuma na ba ku wannan kaga mutum ne ka zo ka samu mutane wannan ya zo ya bara ka bashi naira goma wancan ya zo ya bara ka bashi naira goma kana zaune can sai wani ya zo ya bara sai ka ɗauko naira ashirin ka bashi sai waɗancan su ce don me <laughs> ba nasu ba ne ka gani to iyyaka wal iltifat fi sala fa inna halakatun fa in fa in kana la budda fa fi tadawu cikin tadawu'i kaga cikin tadawu'i da na farilla abu ɗaya ne niyya ce kawai ta shafi sabon ban kuma annabi ya ce eh, in aka samu sallar mutum ya tauye kamar yanzu a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi yake cewa Allah zai ce da mala'ikunsa ya qulu Allahu li mala'ikatihi unzuru hal tajiduna li abdi min tatawwi ku duba ku gani za ku samu ta ɗau'i ga bawa na yayi na filfili da an samu farilla ta samu matsala bata cika yadda ya kamata ba sai a ce a duba kaga kar mutum ya yi sake da nafila ko ka kakakarin kayin filfilin nan ka gani ce a duba a gani hal ta jiduna ka gani kula homin ta ɗau'in shi ne sai a duba fattukumilu a ga ruwa sai ce fattukumilu lahu faridatahu fattukumilu lahu bihi faridatahu domin ku cike masa farilla to amma ana ce kuma fa in kana labudda me ma na labudda a ciki <laughs> cewa fa fita tawo saboda haka wannan hadisi za'ifun ne fihi aliyu ibnu zaid ibnu judan akwai wani rawi da ake ce masa aliyu ibnu zaid ibnu judan eh, fa innahu da'if muttafaqun ala da'fihi sannan kuma illa ta biyu a hadisin shi wannan ruwayar ta turmuzi fa ruwayar turmuzi din nan da ya kada bin nan an gane yawa ruwayar turmuzi nan da yayi ishara na Anas ta ruwayar Anas da aka gina masa an gan shi ko to a cikinsa akwai sa'id ibn musayyib an anas dama hadisin daga an sa'id ibn musayyib an anas kuma wa fihi inqita baina sa'id bin musayyib wa anas li'annahu lam yasma minhu wannan haka malam albani ishara zuwa ga wannan a cikin tamamul minna da kuma cikin silsila a hadisu sahiha akwai inkita'i saboda haka inkita'in da annan shi ne ibnul musayyib bai ji daga anas ba an gane ko to na ga sai mu tsaya nan kawai kar mu cinye lokacin da yawa ba za a da